Mutane uku ne hukumar 'yan sanda ta gabatar wa manema labarai waɗanda ta ce jami'an tsaro sun kama a tashar bincike ta garin Gaya da ke kan iyakar ƙasashen Nijar da Benin dauke da kwayoyi kimanin miliyan biyu da dubu ɗari tara waɗanda suka ɓoye a akwatunan matafiya akan hanyar su ta zuwa ƙasar Algeria inda suke sa ran ɓatar da su a kasuwannin wannan ƙasa mai makwabtaka da ƙasashen Mali da Libya da ke matsayin matattarar 'yan bindiga. Kaftan mai nasara Adili Toro shine kakakin hukumar 'yan sandan Nijar. Wayanda mutane suna ta da valiz eh, kamar guda takwas. Ciki wannan valiz akwai sayan kwayoyi da ake ce ma diazepam. Cikin na uku akwai guda wanda ke da wannan mota fara da muka gwada muka yanzu aniyar su shine su shiga da wani kwayoyi ƙasa algeria sai sun bi ta agadas mai allah bai ba su sa ba eh, kamar inda sun samu sun sai da wannan kwayan za su samu kamar kuɗi mu na sefa miliyon 880 da uku. 'Yan sandan sun ce sun yi wata cafka ta daban da ta shafi magungunan jabu da wasu ke kokarin shigar da su amintattun shagunan sayar da magunguna wato farmasi. Mun samu kuma maganuka 'yan kwayoyi na farmasi wanda ba na gaskiya ba. Akwai wanda ake ce ma je dinawel shi mun samu kama ɗan kwaya dubu ɗari da ishirin. Shi kuma je bedol mun kama kama 'yan kwaya dubu ɗari da hamsin da biyu. mataimakin alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati wato substitute procureur garba muhammad kabiru ya ziyarci ofishin hukumar okritis inda aka shanya waɗannan miyagun ƙwayoyi domin jinjina wa jami'an tsaro a sakamakon wannan cafka saboda haka ya yi kira ga gwamnatin niger ta ɗauki dukkan matakan da za su ba da damar ci gaban yaƙi da masu sha da fataucin miyagun ƙwayoyi haramtacciyar sana'ar da bayanai ke nunin tana kokarin samun gindin zama a 'yan shekarun nan a wannan kasa. C'est un travail remarquable. Je n'appelle à l'État pour renforcer les capacités opérationnelles de ses agents. Shugaban kungiyar Adena Malam Kanda Sale mamba a kwamitin yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a nan Nishar ya gargaɗi hukumomi akan buƙatar mayar da hankali akan maganar waye kan al'umma. ne za yi a yi campagne de sensibilisation a ta waje al'umma a gaya musu ga illan sha ko fataucin miyagun kwayoyi abinda doka take a gaya musu kuma tare da manyan-manyan likitoci su masu gai illa da zai kawo a cikin rayuwar dan adam ko a watan jiya 'yan sanda sun gabatar wa 'yan jarida wasu mutanen da suka cafke waɗanda bincike ya gano suna fataucin miyagun kwayoyi tsakanin burkina faso nishar da libya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nishar sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger